من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wanda alimam a ash Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Damashqi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a darasin wanda ya gabata mun tsaya a hadisi na 778 hadisin Abu Huraira Allah shi ƙara yadda da shi inda yake cewa annabi ya ce akmalul mu'minina imanan mafi cikan mu'minai da imani wanda ya fi su cikan imani shine sanuhun khuluqa wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u saboda haka yana son mutum ya kasance yana da kyawawan ɗabi'u wanda yake mu'amala da mutane kamar yadda muka yi bayani ka zauna da mutane kana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kana kyautata musu su ma suna kyautata maka ko da su ba sa kyautata maka kai ka yi ƙoƙari ka kyautata musu da wannan ne aka yaba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da Allah ya fifita shi da shi bi ma'ana wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ta'ala ya ce lalle kai kana kan ɗabi'u waɗanda suke masu girma kyawawan ɗabi'u fa bima rahmatin min Allah ilayka lahu ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم fil في الامر واذا اذمت فتوكل على الله inna allaha yuhibbul mutawakkili ko idfa billati hiya athar fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim saboda haka abinda ake bukata shine mutum shi kar kansa ya sifantu da kyawawan dabi'u idan ka tara mu'minai gaba daya waɗanda suka fi yin mu'amala mai kyau to su ne suke kan gaba su ne waɗanda yake imaninsu cikakke ne amma kana cikin muminai wani lokaci ana iya samun ka da cuwa-cuwa ka damfari wancan ka damfari wancan sai dai in kudin mutum bai shigo hannunka ba ko ka wahalar da wannan ka wahalar da wancan sai dai idan mu'amala ba ta haɗa ka da wani ba ko ka wulakanta wannan ka mutuna mu wancan ka ci mutuncin wancan ka raina wannan wannan duk sallanka wato kana shirme duk azuminka kana kirmi akwai gyara a ciki Allah kyauta wa khiyarukum khiyarukum li sa'annan kuma fiyayyunku fiyayyunku sune fiyayyunku ga matayensu duk waɗanda matansa ba sa complain da shi da yawa ba mata masu son zuciya ba duk waɗanda yake matayensu ba sa complain da su da yawa to wannan a cikin muminai su ma suna gaba gaba kun ga kenan yana iyaka kokari wajen sauke nauyin da yake kansa amma ta zo ta saka gaba a yanzu yadda masara ta haura ko yadda shinkafa ta haura ita ba za ta sa zanin naira dubu uku ba ka saba saya mata na dubu takwas ne ko dubu bakwai akan haka ta yi yaji aka yi ta rigima a gidan to kun ga wannan ba ta da gaskiya ba ta yi adalci ba saboda haka abinda ake magana shine wanda yana iyaka kokarinsa wajen sauke haƙƙin da yake kansa na abin da ya shafi wajen zama abin da ya shafi abinci abin da ya shafi tufatarwa abin da ya shafi mutunci abin da ya shafi abin masarufin yau da kullum irin su omo da sabulu da ainihin makilin wanda wani yana ganin kamar ba abin nan bane mun ba ta yi makilin ba ta zo maka ɗaki ta yana wari gaba ɗaya don akwai wanda in dai baya goge baki to ba kun shiga ɗaki aka rufe kofa iska ba baya abin nan to kafin gari ya waye cikin ka ya kumbura to irin wannan Allah ya halaka da irin wannan mata ya kasance kai ba ka saya mata abin da za ta goge baki to ya za ta yi kana zuwa cikin cefane ta yanke wani abu ko idan an ba ta sako ta fitge wani abu ko wani abu makamacin wannan saboda haka wa khiyarukum maza Allah ya ce zaɓaɓɓun ku khiyarukum li nisa'ihim su ne ku wato a wajen mata waɗanda suke kyautata masu iyakacin ƙoƙarinsu to kun ga wannan ma yana da tabbatar mana da haƙƙin mace akan mijinta lalle ayi kokari a kyautata mata a bata haƙƙinta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni wani yasib bin abdullahi bin abi zubair radiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yace la tadribu ima allah kada ku daki ku yangun Allah sune mata in maza ne sai ya ce bayi idan mata ne sai ya ce ku yangun shine ima Allahi kada ku dake su kun ga wannan hadisi kai tsaye yana hana dukan mata ba a dukan mace sai da dalili mai karfi sai dai zaka hada da ayan Kur'ani ko da hadisi na makaranta a can baya idan mutum zai yi duka maza Allah ya ce ku dake su darban gaira mubarrihin dukan da yake ba mai cutarwa ba tunda Qur'ani ya ce wadribuhunna in ka fasara wadribuhunna cikin ayan Qur'ani shine ku jibge su to kaga in jibga ne ko sai an kwace su shi yasa ake fassara ainihin ayoyin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dun suna tafiya tare ne to anan an ce karku dake wato mata kada ku dake su sune bayin Allah to da sabai aka faɗa musu wannan magana sai ya kasance suka yi kaffa kaffa to faja Umar radiyallahu anhu sai Umar dan Khattab ya zo wajen Annabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya zo wajen Annabi sai ya ce za innan nisa'u ala azwajihin mata fa sun kangare wa mazajensu saboda ka ce kar a dake su ba a dukan su to wannan kuma sai ba su dama su kuma suna kangarewa faraka kasafi fi darbihin sai manzo Allah ya sassauci ya ce, to in sun yi wani abu a dan kwade su shine sai yayi rahusa yayi sassauci yace a dake su fa tafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi to da aka yi wannan sassauci kuma sai ga waɗansu ne sa'un kasiru mata masu yawa suna ta zuwa gidan annabi yadda ka san dawafi abinda suke yi kenan yashkuna zuwa jahun suna kawo ƙaran mazajensu irin dukan da suke musu wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine manzo Allah ya tara sahabbai musu gargadi da aka ba su dama su yi duka ba a ce mutum ya wuce gona da iri ba eh saboda an ce yi duka wani ya yazo zai yi duka dan daidai gurgudu wani ko da gaske zai yi to kuskure ne mai yi da tsanani din nan kuskure ne shi yasa manzo Allah ya bayani yace laqad atafa bi ali baiti muhammad yace lalle hakika wato an samu nisa'un kasiru mata da yawa laqad atafa sun zo suna ta dawafi bi ali baiti muhammad da iyalan gidan annabi Muhammad wani abin za a zuwa same shi a faɗa masa wani abin za a faɗa wa iyalansa yashkuna azwajahum sun kawo ƙaran ko suna kawo ƙaran mazajensu to ina so in sanar da ku laysa ulaika bi khiyarikum lalle waɗannan masu mumunan dukan nan to fa ba fiyayyu ne ba mafi alheri ne daga cikin ku ba su da alheri saboda haka yi taka tsantsan wannan ya gwada haƙƙin mace ne ba za a dake ta da yawa ba amma idan ta yi laifi wani wanda ya kama a yi dukan za a yi duka sai dai ba mai tsanani ba ƙauluhu za'irna huwa bi zalim maujama maftuha ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اترعنا shine sun kangare ya fassara mana wannan kalma saboda ba kasafa yake amfani da ita ba qawluhu wa ai ahata wato sun kewaya kaman kewayawa suka yi suna ta zirga zirga to wannan ya gwada lalle dole mu dauki darasi daga wannan idan ya kama a dake su in sun yi wani laifi sai a dake su daidai gwargwado ba wanda za a je har ana kwantar da su a asibiti a je ana ta rigima a gaban alkali ko a gaban waliyai ba ko wani abu makamancin wannan wannan kenan وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي أتي الدنيا متاع duniya da kake gani jin daɗi ne na wani lokaci wa khairu mata'iha amma fiyayyen jin daɗin duniya almar'atu saliha shine mutum ya samu mace ta kwarai in ka samu mace ta kwarai yafi maka komai akan ka samu kuɗi babu kwanciyar hankali tsakaninka da iyalanka ko ka samu mulki nan ma babu kwanciyar hankali tsakaninka da iyalanka duk wanda kake ganin sannan ko basarake ne ko mai dan siyasa ne in dai a waje zai fito ya barazana ya shiga cikin gida a masa barazana to za ka samu hankalinsa ba kwance ke ba kullum ya ɗebo rikicin cikin gida zai rinka hucewa kanku ne a waje saboda haka babbar riba shine mutum ya samu mace ta kwarai baka da komai in kana da mace ta kwarai abinda ka samu alhamdulillah in baka samu ba ce alhamdulillah kuma sai ga Allah yana rufa maka asiri amma kai ma a matsayinka na talaka matalauci banda kuka duk matsalar mu a yanzu kuka Fiyasa yasa kukan yi yawa duk wanda ya yi ta kuka da yawa kuwa sai Allah ya fitine ki saboda akwai ai mutanen da yake wani lokaci za a ba mu labari ko ana ba mu labari akan ce mutum zai tafi a wuni sau ɗaya zai samu abinci a cikin mutanen da ai yanzu ba sa sau ɗaya zai ci abinci amma kai za ka samu wannan kataba za ka samu wancan kataba za ka samu wancan kataba wani ma dabino zai ce sha ruwa in dai kai kana kuka da duk ka ci dabino ka sha ruwa to duk garin na sai ka karance kana hayaniya walai da gaske shi yasa ba abin farin ciki bane yawan kukan da mutane suke gaskiya kuskure ne in mutum bai gode wa Allah ba yana ta kuka wannan ba zai sa Allah ya canza ba wallahi zai ga al'amura suna da dagulewa suna da dagulewa yanzu ga kasuwanni iri daban-daban wanda aka kirkiro abin yayi sauki abin bai sauki ba irin kasuwannin da aka bude na sayar da abinci din da zaka samu bambancin su da waɗanda suke sayar da abinci a shaguna naira 20 ne ko naira 30 dan abin bai sauki ba gashi ana ta ɗebo amfanin gona daga jeji ana kyauta zaton abin zai faɗi ƙasa warwar to bai faɗi ba kuma kai da kake ta hayaniyar nan fa ba abin da ka shuka hasali ma raina masu noman kake yi to yanzu ko wanda suka noma dawa za su yi maganinka don zai ka tattaro komai ƙarshe idan abu bai yi ba ka gudu zuwa ibadan Allah ya kyauta saboda haka yawan kuka ɗin nan bai da amfani yawan complain ɗin nan bai da amfani to idan ya kasance kai talaka ne kana da mace ta ƙwarai to kaga za ka ga shugaba yana ta hayaniya kai baka ciki wani shugaban ma sai ka je ka taimake shi in kai makwabcinsa ne sai ka shiga ka ce haba ku kuwa mata haba ku kuwa wannan ai ba daidai ba ne amma ku korowa ne har waje wannan ba daidai ba ne sai ga su sun saurari maganarka da yake su ko mata ba su da hankali wanda yake ba su tuwo da miya kullum shi suka fi raina doka ga a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu salihah kai kokari ka samu mace ta kwarai idan ka samu mace ta kwarai to lalle za ka samu riba ko da haƙoƙi ba ka samu daman saukewa ba za ta yi maka haƙuri za ka samu sauƙi insha Allah ta'ala sa'annan kuma ga addu'o'in da za su ta yi gare ka idan ka samu mata na ƙwarai wannan hadisi shine na ƙarshe sai babi na gaba babu haƙƙin zauji alal mar'a to haƙƙin miji akan matarsa menene babban haƙƙin miji akan mata eh mun gama ai rawahu muslim ko akwai wani hadisi bayan wannan قال Allah تعالى الله malaukaki yace ar-rijalu mazaje da kuke gani qawwamuna na an-nisa sune tsayayyu Allah ya fifita su a bisa mata yasa duk yadda mata suka yi da gwagwarmayan su wai domin su zamo sama da maza ba zai taba yiwuwa ba what a man can do a woman can do idan namiji ya aikata mace ma za ta aikata to shirme ne kawai eh domin idan aka ce what a man can do to aman kandu ai man din ma iri daban-daban ne a woman kandu idan an zo an samu abin nan wajen har hada concrete da menene wani lokaci wasu matan suna yi wasu matan ba za su yi ba to amma duk ba wannan bane duk a aje wannan yanzu sai a waye gari idan an yi aure an zauna shikenan kai a barka da ƴaƴanka cikin gida su su fita nema wallahi wata yin ta je ta nemo ta dawo ta yi abincin ta ajiye maka baka isa ka ci ba saboda tsaban sababi amma kai zai wahala kai haka wajen nema za a iya daka ka za a iya wulakanta ka amma an ka kawo gida ka kawo musu shiru za ka yi ba za ka so kowa ya sani ba amma ita in ta ji jiki to in ta dawo za ta huce a kanka ga mai mummunan zuciya ne ga ɓacin rai mummunan ɓacin rai ga mummunan yunwa kaga a ƙarshe sai dai ku rabu kowane mutum da irin abin da Allah tabaraka wata ala ya ɗora masa kuma ga wani misali yanzu aka ce mata su za su rinka yin limanci su rinka yin ladanci su rinka karantar da nafa ba zai yi ba sai dai a rufe masallatai ko ran da suka hushi iska su zo su taru amma nan ba aikin su bane Allah ma bai dora musu za ga ko baka da yin a cikin gida ne baba a saya mana abu kaza baba ba ni da abu kaza baba za mu yi kaza baba za mu yi kaza ai kada ka kuskura ka yadda wai a rinka ce mama za mu yi kaza mama ki ba mu abu kaza to ka zama holo kuma consequences ɗin ba zai maka kyau ba masu sake irin wannan ba su da yawa amma ko baka da shi kai ne to kai Allah tabaraka ta'ala ya riga baka hikiman yadda zaka ba su ai baba kaza kaza kaza wani ma zai zai ce baba ka saya mun laptop shi kuma yana fama da me da laptop tukunya ke yana fama da tukunya to zai ga ya ce ka yi haƙuri sai ka ƙara girma in ka ƙara girma ka yi ƙoƙari eh, saboda akwai lokacin da ba za ka fito fili ka faɗi abin nan ba zai taɓa fahimta ba ya sa Allah Ta ya ce an rijal mazaje da kuke gani na ala nisa su ne tsayayyu akan harkan mata bima faddala ba'dahum ala ba'd saboda fifikon da Allah ya bada sashin su akan sashi tun fil azal Allah ya riga ya fifita maza akan mata wannan shine jiya ma nake karantawa cewa dokan daidaita gado nan da abun nan shi wani shugaban majalisa ko dan majalisan dattawa ne yana kyauta zaton mai bada labarai mai watsa labarai shugaban kwamitin watsa labarai yana ce ba zai yi ba a Najeriya ko karatun ya tsallake na nawa ne ma ba zai yi ba a hirar da aka yi da shi sai dai a haƙura kawai saboda sun hango idan suka yi wata fitina ce daban kuma za ta samu dama haka ne saboda an ka zo ka daidaita to ya za a yi ya za a yi sai ka zo ka ce to a raba daidai wa daida to kuma haka shi yake sa za ka ga arna yadda idan suka zo rabo suna rabawa daidai wa daida suke yi to za ga shi namiji idan ya ɗauki rabon saran da matan kuɗinta ya ƙare ta dawo neman taimako ba zai saurare ta ba wani lokacin sun rabu ma sun rabu kenan amma kaga in dai musulunci ne ko ka ɗauki naka ka bata in dai har kana da hali in dai har ka amsa arrijalu qawwamuna 'alan nisa banda ta yi kare in ta sake dawo wajen ka sai ka nemo mata saboda yar uwarka ce to shine abin da ake magana bima faddalallahu ba'dan ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim saboda kuma abin da suke bayarwa na dukiyoyinsu wanda za ga ya fi kashe kuɗi shi ne namiji ba a lissafin abinda da aka yi aka sayi fili aka yi gini aka yi aure aka zuba matan idan suka zo suna haihuwa sunan da ake yi da sauransu in gidan haya ne ma kuɗin da kake biya na haya ba ka lissafi ka ce yau shekara kaza na kashe kuɗi kaza kenan a kuɗin haya ko yau shekara kaza da aure na sayi raguna kaza kenan ko ana yi ai ba ta lokaci ne ma wa bima anfaqu min amwalihim idan ka auri mace komai kudin ta kai ne ya zama wajibi ka ciyar da ita sai dai in ta yafi to sau nawa mace tana da kudi za ta ajiye a wajenta ma ta koye ba za ka gani ba kai baka da shi ka fita nema kuma ka kawo in baka yi sa'a ba ma tana tsaki kai kuma kana ce ayi hakuri sai ka ba su ka kama hanya ka fita ka ce ma ka yafe in ka je wuce wani waje ana cin abinci bismillah shikenan sai ka zo ka nada ba bismillah <laughs> eh amma ka bismillah ka zo ka nada kuma ka ci gaba da nema shi yasa wa bima anfaqu min amwalihim saboda abinda suka kashe na dukiyoyinsu to sai dai kuma fasalihatu kun ga mata na kwarai ƙanitatu, masu tsananin da'a wa Allah hafizatul lil ghaibi masu kiyaye gaibi abinda ake nufi da gaibi anan shine wato mutuncinsu babbar riba abin da ake so a samu shine mace ta kare mutuncinta game dai ya kasance mace ba ta fita amma kuma mazina ce ai kaga akwai illa ko kullum tana fita in dai ba ta zina to da sauki zinan nan ita ce mazala saboda in aka ce iyalinka tana zina to fa ƴaƴan duk da kuke kuka samu tare da ita fa babu tabbas sai eh, babu tabbas wani hukuncin sai an je lahira kenan ai to shi yasa Allah ta'ala yace fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah kamar yadda Allah ya musu umarni su kiyaye saboda haka nan an mana shimfiɗa ne don a gwada mana cewa namiji to yana top oga kenan amma wata rana ogan bai za a wasu fitowa zai yi ya za duk girman da Allah ya baka kar ka ɗauka wai wayonka ne da ƙarfinka da kuɗinka da iliminka da abin da wallah karka yadda da in ka yadda da wannan ka sake Allah to ka tabbatar za a sako ka wanda bai kamata ya taka ka ba sai ya zo ya taka ka amma kullum kana rike Allah to sai Allah ya jefa masa tsoro wa amma al-ahadithu amma kun ga hadisai fa minha hadisu amr bin al-ahwas asabit fil bab qabla akwai hadisi da makaranta annabi manzo Allah ce ala wa tawsu bin nisa'i khaira ku kyautata mata su kuma haƙƙi su yi muku da'a to babban abin da yake nema kenan mace ta kasance mai da'a cikin abin da bai saba wa Allah da manzonsa ba sai hadisi na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashi idan mutum ya kira iyalinsa zuwa ga shimfidinsa falamta ce sai ta ki ta yi tawaye fa ba ta gadbana alaiha ya kwana yana hushi yana cikin bacin rai to sakamakon ta shine la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha mala'iku suna la'antanta har gari ya waye eh saboda in bai biya bukatansa ba ba mamaki wajen nema zai samu matsala wannan kuma ya gwada ya je ya yi barna kenan a waje mutafakun alai saboda haka haƙƙin miji a kan matarsa eh, shi ne ta biya masa bukatarsa a fi riwayatin lahuma wata ruwaya ta tilmar a, idan mace ta kwana a firashe, zauji ha tana mai kauracewa shimfidin mijinta la'anat al mala'ikatu hatta ha mala'iku suna la'antanta har gari ya waye saboda haka dole ta bashi wannan haƙƙi nasa kun gaya can bayan mun ta bayanin an ta jibga nauyi da gargadi akan maza to yanzu kuma an dawo kansu kenan saboda babu yadda za a yi ya baki wajen zama ya nemo miki abinci ya tufatar da ke komai naki shine sannan kuma ya miki umarni cikin abin da bai saba wa Allah ba kice ba za ki ba zai yi ba irin wannan yake kawo duka ko mari kafin a ankara kawai sai karau sai je nemo dorina ko ya nemo karfe ya eh, yi wani mahaukacin kauye ne ma je nemo itace ko sanda ya zo ya ta dukanta to ita ba ta yi daidai ba kai ma ba kai daidai ba in ba za ku taru dukan ku zama mahaukata ba mafi eh. riwayatin a wata ruwaya قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wallazi nafsi والذي نفسي na نارن da wanda raina yake ga hannunsa ma min rajulin babu wani mutum ya ya umra'atahu ila firashi wanda zai kira iyalinsa zuwa ga shimfiɗinsa fata ba a alai sai ta yi masa tawaye illa kana allazi sama'i face wanda yake cikin sama sakitan alaiha yana mai kushi da ita hatta yarda an ha mijinta ya yarda da ita Waye ke sama Allah rahmanu arshi tawa hmm. Allah ya daidaita akan al'arshin sa saboda haka kun ga wannan hadisi duk yana karfafa illan tawayen mata to kan wani abin da ya shafi saduwa kenan balle kuma sauran waɗansu abubuwa sai hadisi na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu aidan anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu hurairah yace la yahillu limra'atin bai halatta ga kowace mace an ta suma ta yi azumin nafila wa zawjuha shahidun illa bi idni bijinta yana nan sai da izininsa wala azana fi baitihi illa bi izni ba za ta ba da dama ma wani ya shigo gidan ba sai da izinin sa wannan shi ma haƙƙi ne kawai ba za ka shigo kana ganin katti ba eh shi yasa za ga waɗansu idan suka kufula hatta ƴaƴansu da suka zama manya za su ce su bar shiga gidan saboda ka kowa ma an hana shi shiga to ga yi komi bisa tsari balle ma yanzu yara masu leke-leken abin nan intanet din nan da abin nan mafiya yawan su samarin yanzu da kuke gani yan iska ne sai wanda Allah ya kubutar kawai mafiya yawa Allah kyauta to don haka mace ba ta azumin nafila sai da izinin mijinta to idan mutum yana da mata da yawa fa ko wannan hadisi yana ana magana ne da mai mata daya wane ne zai mana bayani akara makallahu bismillah da eh, kai din da kai kidaka kanka bazin tambayi mai mata daya wannan hadisin ya zamu da shi ne eh, yanzu kaman ni ina da mata guda uku saboda haka ai dole ya ce yaya eh, <laughs> ina da mata guda uku wanda yake ba ta ba ai tana gefe abinta za ta iya yin azuminta na nafila ba tare da ta nemi izini na ba ko ba za ta iya ba to saboda oh, anyway <laughs> gari amsa mai mata daya normally wannan hukunci idan mutum ya duba zai ga na mai mata guda ɗaya ne kana da matarka guda ɗaya za ka shiga ka fita ka shiga ka fita ka je ka nemo abin nan ka dawo ka je ka nemo ka dawo ko me yana iya faruwa da daddare ko da rana shine aka ce ba za ta yi azumi ba sai ta nemi izininka fasara ta farko kenan fasara ta biyu idan kana da mata fiye da ɗaya kamar guda biyu ko uku ko hudu to wata kwananta ne wanda yake kwananta ne ko ba za ka ɗauki wani abu ka je ka kai can ba amma ba hana ka shiga cikin ɗakunansu ba sai dai waɗansu za su iya baka izini wata tana da lalura in kwananta ne za a ware mata kwananta don mun yi karatu cewa mace ko da ba ta da lafiya to kwananta kwananta ne kwananta kwananta ne saboda haka in aka ce kwananta ne ita take da haƙƙi ko da kuwa ba za ku kwana a ɗakin guda ba ko ba za ku kwana a ɗakinta ba ko ba za ta kwana a ɗakinka ba kwanan ne to amma ka akwai lalura to za a iya baka dama kuma da shi yasa malamai suke cewa a ka'ida shine mutum ko yana aure da mata na waje ba za su yi azumin nafila ba sai idan sun nemi izininsa saboda a ranar kowane abu yana iya faruwa saboda haka saduwa da iyali ba lallai sai da daddare ba dai dai kana da ɗaki guda ɗaya ga yara ka rasa yadda za a yi sai a bari sai sun yi bacci kenan saboda mai saboda kada su ɗauki mummunan ɗabi'a yi yasa yana tausaya wa masu ɗakuna ɗaya ɗaya ina tausaya musu ƙwarai da gaske saboda akwai matsala saboda haka a dage duk wanda zaman gari ya matse shi ya koma ƙauyensu gaje ya gina ɗakuna guda biyu kuma wanda wanda yake cikin wannan daki ba zai ji abin da yake ake yi a cikin wancan daki ba gaskiya ne nake faɗa to yayi ko bai yi ba <laughs> to wannan kenan saboda haka ka'ida shine su yi kokari su nemi izini sai hadisi na gaba babban hadisi ne a dunkule wanda ya shafi kowa da kowa wa ali bin umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wa ya ce kulukun ra'in dukkanin ku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkan sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku. ku kowa sai an tambaye shi wal ra'in shugaba makiyayi ne kuma sai an tambaye shi don wannan hadisi ya kawo shi a akwai wata ruwaya wal amiru ra'in wa mas'ulun ra'in mai gida da kake gani makiyayi ne ala ahli baitihi a bisa iyalan gidansa akan komai sai Allah ya tambaye shi ran tashin kiyama saboda kai kokari ka sauke nauyi ga nauyin matan aure ga nauyin yaya to ba mamaki ma mai yawa akwai iyaye a gidan kuma ga nauyin su mai yawa da 'yan uwa su ma ga nauyin su to kowa ka bashi haƙƙinsa daidai gurgudu wal mar'atu ita ma matan ra'iyatun makiyayi ya ce ala baiti zaujiha a bisa gidan mijinta wa waladihi da ɗansa duk abin da za a lalata sai ta yi magana in ba ta yi magana ba sai Allah ya tambaye ta ba yadda za a yi ka ɗauko mace ka zo ka ajiye ta a gidan hayan da kake biya kana mata komai da komai sannan kuma dukiyanka ba za ta kula da shi ba ƴaƴayanka ba za ta kula da su ba ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi yasa aka ce wal mar'atu ra'iyatun ita ma makiyayi ya ce ala baiti zaujiha a bisa gidan mijinta wa waladihi da ƴaƴansa to dole ta kula da su saboda haka kana yi su ma suna yi kuma a ka'ida duk idan ka je ka ɗebo ka zo ka gina gida ko ka kama haya ka ɗebi ka kasa idan kai ka kama hanya ka fita to su fa masu gadi ne duk abin da ya bata in dai ba a samu ba to ran takin kiyama sai Allah ya tambaye su a to kai da wanne zaka je kai da ka fita neman abinci kuma za a kallafa maka dole sai ka gadin dukiyanka ne wani lokaci ko gagaran da yaran nan suke yi iyayensu mata suke kyale su ba daidai ba ne? sai a ce ai dakin babansu ne nan sun karya maka aerial radio sun karya maka na talabijin sun yaga maka littafi sun yaga filo haka kawai wani ma da gangan zai je ya dauko reza ya ce ku zo ku gani wannan kushin din nan ko in baka yi sa'a ba wallahi katifan ka da kake abin nan ya gawa zai yi ya ce ku zo ku gani mu gani menene a ciki yanzu kuma iyayen hankalin na ina sai su kyale su saboda idan ka zo ka ga ɓatin rai abin kwa in ka taki hucewa a kan iyayensu abin zai fara saboda haka wal mar'atu mace da kuke gani ra'iyatun ala baiti zawjiha makiyayi ya ce a gidan mijinta wa waladihi da ɗansa saboda haka dole ta kiyaye wannan haƙƙi ne wa kullukum ra'in dukan kuma kiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka ba ku ran tashin kiyama mutafaqun alai abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله wa أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته